sashen hausa na muryar amurka yake muku magana da wannan la'asariya na lahad wato 12 watan nuwamban shekarar 2017 akan mitoci da suka hada da 16 21 25 da kuma 60 a jamhuriyar Niger ana iya ji mu ta tashar VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad da lol da niya sai kuma alfa radio a birnin kumasin ghana a yayin da duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da wannan lokaci, Baba ya kuma makili ne da Ladan Ibrahim a yawa za mu gabatar muku da wannan shiri. Kafin ku ji rahotanninmu ga kanin labarai. Shugaban Amurka Donald Trump yau ya sauka Manila domin halartar taro tare da shugabannin kasashen kudu maso gabashin Asiya. Har wa yau shugaban na Amurka Donald Trump ya faɗa yau lahadi cewa ya yi imanin shugaban kasar rasha vladimir putin bai wa zaben amurka na shekarar ta gabata katsalandan ba shugaban kasar lebanon michael aun ya yi kira ga ƙasar saudiya da ta bayyana abin da ya sa har yanzu sai sa'ad hariri bai dawo gida ba gwamnatin burundi ta ce ba za ta ba da haɗin kai ga kotun bincike manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa ta icc akan aniyan ta zo ta gudanar da bincike a ƙasar burundi ba haka kuma muna da rahoto akan wani bincike da hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta gudanar a tsakanin 'yan gudun hijiran kabilar rohingya da suke zaune a bangladesh sannan kuma akwai tattaunawa da abokin aiki na ladan ibrahim a yawa ya yi da malam nasihu wani malamin jama'ar wato na birnin new york kenan a kan dalilin da ya sa aka sake zaben wato kantoma ko kuma magajin birnin new york bill de blasio a kan karo na biyu to bayan haka kuma muna da shirin mahmud lalo na duniyar amurka sa'annan da sakonni da kuka aiko muna amma duk sai kun sha labaran duniya masu hare assalamu alaikum shugaban amurka donald trump yau ya sauka manila domin halartar taro tare da shugabannin kasashen kudu maso gabashin asiya jirgin na shugaban amurka ya sauka manila ne kafin karfe 6 na yammacin can kasar ya ko sauka ne bayan da kusan mutane da yawansu aka kiyasta sun kai 3,500 'yan kasar ta filifino suka yi zanga-zanga zuwa ofishin jakadancin amurka da ke kasar ma zanga-zanga suna tafe suna kuwa suna cewa shugaba trump ya kara ga ba sa son ganinsa cikin kasar su suna sukan gwamnatin na amurka da cewa kasar ita ce kasar ce wadda ta yi wa su mulkin mallaka shekaru hamsin da so gabata ba abin da take fatan ganin an yi sai yaƙi a wasu ƙasashen duniya suna cewa sun san amurka ce ke ƙaddamar da yaƙe-yaƙe cikin duniya musamman ma ga ƙasashen duniya masu tasowa sai dai duban 'yan sandan ƙasar masu kwantar da tanzoma na sun yi ƙoƙarin toshe hanyar da masu zanga-zanga za su bi domin kaiwa ga inda aka shirya shugaba trump zai ziyarta amma hakan bai cimma nasara ba. shugaban amurka donald trump ya faɗa yau lahadi cewa ya yi imanin shugaban ƙasar rasha vladimir putin bai wa zaɓen amurka na shekarar ta gabata ƙasar london ba shugaba trump yana wannan furcin ne a hanoi fadar gwamnatin ƙasar vietnam salin da yake wa taron manema labarai jawabi shi da shugaban ƙasar ta vietnam trandai kwang nan ne ma ya ce ya yi imanin bayanan da aka samu masu karo da juna da hukumar tattara bayanan sirri na amurka ta yi da nuna cewa kasar rasha ta yi kutse cikin batun zaben shugaban kasar ya ce ya yarda da aikin hukumomin amurka domin ya yi aiki da su kwarai da gaske shugaban ya jarda cewa samun abokiyar kasa kamar rasha babban jari ce ga duniya da ma kasarsa saɓanin yadda ake sukarta ko kuma kallonta tamkar wata ɗawainiya ce ga jama'ar duniya tun a farkon yau lahadi a cikin sakonsa a shafinsa na twitter shugaba trump ya ce ina masu labaran karyar nan suke sa'ilin da tsohuwar sakataren harkokin wajen amurka hillary clinton take roƙon ƙasar ta rasha da ta zamo abokiyar amurka ya ce shi ma tsohon shugaban amurka barack obama ya yi ƙoƙarin haka amma da yake ba su da ra'ayi iri guda da shugaba vladimir putin hakan bai yi nasara ba ya ce ba shakka jiya asabar sun tattauna da shugaban rashan akan batutuwa biyu zuwa uku da suke nasaba da samar da zaman lafiya a ƙasar siriya shi da shugaban na rasha a wajen taron kasashen tattalin arzikin wato kasashen pacific labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc shugaban kasar lebanon makin aun ya yi kira ga kasar saudiya da ta bayyana abin da ya sa har yanzu sa'ad hariri bai dawo gida ba bayan ziyarar da ya kai riyad sati guda bayan ya yi murabus daga mukaminsa na prime minister wanda ya yi ba zato ba tsammani ya ce wajibi ne kasar ta saudiya ta yi bayani na dalilin da ya sa da ya hana prime minister hariri komawa lebanon ya ci gaba da kasancewa cikin mutanensa da ma magoya bayansa ya ci gaba da cewa rashin tabbas game da sanin halin da yake ciki ya nuna kenan kalamansa da matsayin da aka danganta shi da shi suna akwai alamar tambaya cikin al'amarin sai dai kawo yanzu shugaba an bai ce ya amince da murabus ɗin hariri ba a hukumance ya ce jiya sun tattauna da shugaban ƙasar faransa emmanuel macron akan wannan batu wannan ko yana zuwa ne jim kaɗan bayan da aka ga shi hariri yana halartar liyafa ta musamman da sarki salman ya shirya masa a tashan jirgin saman riyadh Firaministan ƙasar Spain, Mariano Rajoy, ya sauka Catalonia yau Lahadi, wanda wannan shine ziyararsa ta farko tun lokacin da ƙasar ta tilasta mulkin kai tsaye a yankin na Catalonia. Ziyarar tasa tana zuwa ne kwana ɗaya bayan da aka yi kaca-kaca da yunkurin neman ɓallewar da yankin ta Catalonia ta yi, wanda ya haifar da gagarumin zanga-zanga a Benin, tare da neman a sake musu shugabanninsu da gwamnatin kasar ta spain ta rike kuma a bar su su zamo ƙasa mai cin 'yancin gashin kansu ana sa ran rajot ya gudanar da kamfe ɗinsa na farko a birnin barcelona a madadin jami'arsa na masu ra'ayin riƙau domin tunkarar zaben gundumomi da za a gudanar cikin watan gobe idan rabbana ya kai mu gwamnatin kasar ta spain ta samar da mulkin kai tsaye ga yankin na catalonia ne tun lokacin da yankin ya yi yunkurin ɓallewa musamman salin da suka jefa kuri'ar neman yanci a ranar 27 ga watan jiya abin da ya sa aka tsare da dama daga cikin waɗanda suka yi wannan yunkurin har abin da ya sa madugun 'yan awaren carles pongemot ya arce zuwa belgium kame-kamen da sarki da yarim mai jiran gado muhammad salman na gidan sarautar saudi arabia ke yi game da cin hanci da rashawa yanzu abin ya kai zuwa cikin gidan sarautar ta saudiya ha kuma ya hada da masu kuɗi da ma masu faɗa a ji a yankin gabas ta tsakiya waɗanda yawancinsu suna da hannun jari a wasu sanannu kuma fitattun kamfanoni a yankin wakilin wannan gidan rediyon da ke aiko da rahotanni henry rigdwell ya ce ana shakka ma kila lamarin ya ƙara ƙazancewa nan zuwa gaba ya ce cikin waɗanda aka tsare sun haɗa da fitaccen mai kuɗin nan na duniya yarima alwalid bin talal domin shine ke da sanannen hotel ɗin nan da ake kira savoy hotel da kuma jari mai rinjaye a kantin nan na giant tsare wannan ɗan taliki na iya janyo wato tada jijiyan wuya daga sauran abokan kasuwancinsa na sassan yammacin duniya shi ma tsohon kwamandan tsaro yarima mitab bin abdullahi na cikin sahun waɗanda aka tsare bayan an sallame shi daga bakin aikinsa masu kula da al'amuran yau da kullum sun ce yarima muhammad salam yana haka ne domin ƙarfafa mulkinsa To da Ladan Ibrahim a yawa kenan aka saurara da labaran duniya. To madalla. gwamnatin burundi ta ce ba za ta ba da haɗin kai ga kotun binciken manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa ta icc akan aniyarta na gudanar da bincike akan zargin take haƙƙin bal'adama a ƙasar kasar ta kasar da take afirka ta gabas ta ce ta fice ne daga tsarin kotun duniyar ta icc amma kuma ita kotun ta ce ficewar ba zai hana ta aiwatar da aikinta a cikin kasar kan karar laifuka wadda aka gabatar mata a baya ba ga fasarar rahoto na wakilin muryar amurka muhammad yusuf daga birnin nairobi da take jawabi gaba ne ma labarai a babban birnin burundi bujumbura ministan shari'a Amy laurentin ta ce kotun icc ba ta da hurumin gudanar da bincike a cikin ƙasarta. burundi not being state party to the icc statute is not concerned with ta ce burundi ba mamban kotun icc ba ce kuma babu ruwanta da batun wata shawara da kotun za ta ɗauka gwamnatin burundi ba za ta yi aiki da wannan shawara ba kuma tana ƙara jaddada matsayinta cewar ba za ta ba kotun ICC haɗin kai ba kuma ba za ta lamunta da aniyar kotun na neman shiga ƙasar Burundi ta gudanar da aikinta bisa zalunci. Martanin gwamnatin na zuwa ne kwana guda bayan da alƙalan kotun guda uku suka ba mai shigar da ƙara umarni ya buɗe bincike akan zargin take haƙƙin bil'adama da aka yi a ciki da wajen ƙasar Burundi tsakanin Afrilun shekarar 2015 da kuma Oktoban shekarar 2017. Burundi ta zama mamban yarjejeniyar Rome Statute wacce ta kafa kotun manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa ta ICC a shekarar 2004. Ƙasar ta ba da sanarwar ficewarta daga wannan yarjejeniya a cikin watan Oktoban bara, kuma sanarwar ficewar ta fara aiki a watan da ya gabata. Burundi tana zargin kotun da auna ƙasashen Afirka. Vital Inshimirimana shine shugaban haɗakar ƙungiyar fararen hula ta ƙasar Burundi, ya ce ficewa daga kotun ICC ba za ta kare waɗanda suka aikata laifin cin zarafin fararen hula ba. Now it is very well informed that it cannot escape justice. Ya ce yanzu ya tabbata cewa babu wanda zai kauce wa shari'a saboda waɗanda aka tauye musu haƙoƙinsu suna neman adalci kuma yanzu babu wanda zai aikata laifi ba tare da an hukunta shi ba a wannan zamanin. A cewar ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama tsakanin watan afrilun shekarar 2015 zuwa mayun shekarar 2017 an kashe mutane akalla 1,200 an tilasta wa wasu 900 sun bata kana an ɗaure mutane sama da dubu goma ba bisa ka'ida ba a cikin rikicin siyasar burundi ana zargin jami'an tsaro da reshen matasa na jam'iyya mai mulki mai lakabi imbunirikura da aikata kashe-kashen fararen hula da kuma abokan adawan siyasa ministan shari'ar burundi laurentin ta ce ƙasarta tana da ƙarfin da za ta hukunta duk wanda ya aikata laifin take haƙƙin bil'adama burundi has efficient and able institutional and regular mechanism to conduct investigation. Ta ce Burundi tana da hukumomi masu ƙarfi da za su iya yin aiki da kuma sashen shari'a da zai gudanar da bincike kuma ya gabatar wa kotu. akan kowane laifi da aka aikata a cikin ƙasar ba tare da nuna wariya ko tsoro da kuma yin hukunci ba sani ba sabo. Wasu ƙungiyoyin ƙara hakkin bal'adama sun bayyana shakkunsu a kan Burundi za ta iya tabbatar da adalci ga waɗanda aka tauye musu haƙƙi a cikin rikicin siyasa. To, madalla fasarar rahoton Muhammad Yusuf kenan da na fasara kuma na gabatar. sai kuma wannan rahoton da ke nuna cewa ko kuma wato gani irin matsalolin tsaro da birnin new york ta fada a ciki musamman ma a wannan lokaci masu lura da al'amuran siyasa sun bayyana matukar al'ajabinsu game da sake lashe zaɓe na karo na biyu da magajin birnin na new york bill de blasio ya sake yi amma shi kuwa malam muhammad nasihu abubakar na jami'ar new york ya ce wannan ba abin mamaki ba ne saboda de blasio ya yi ayyukan da mutanen new york ke so kana ya nuna kauna ga baki ɗayan jinsi da ke zaune a new york ya bayyana hakan ne a wata hira da ya yi da abokin aiki na ladan ibrahim a yawa kuma ga hirar tasu me yasa kake jin cewa an sake zaben shi me ya burge mutane kake jin suka sake zaben shi ganin cewa ga abubuwan da suka faru kwanakin baya da kuma wanda suka haru nan ba da jimawa ba musamman abin da ke nasaba da harkokin tsaro de blasio ya yi aiki kwarai da gaske na ɗaya ga batun pre-kindergarten pre-k makaranta da ake sa yara in suna shekara shekaru uku ne ko hudu yayi to kaga before kamin ya zo yawanci mutane suke biyan kuɗin yaran sun za su je pre amma ya zo ya mai da shi free which means ah, ba ma'ana kaya ka kai yaronka ko ko yariyanka ba tare ka biya kowane kuɗi ba to ya yi kokari kwarai kan wannan sannan game da batun kuma abin nan tsaro da safety a farko kasan new york suna da abin da ake ce da ya sunan shi 'yan sanda suna su tsaye da kai a kowane lokaci mm. ko ba kai komai ba su su ɗinka to wannan abin ya zo ya bar wannan policy ya ya bar wannan dama mutane ba su dama mutane ba son wannan tsarin na na yan sanda kake ni eh ana kuwatawa kwarai da suke saboda matasa yawanci kuma ai yaran turawa ba a damun su kan wannan abubuwan ba ba tsaye da su yawanci yaran mu dai da ka sani yaran bakake da kuma yan hispanic su ake tsirdawa so ana kuwatawa kwarai kan wannan to ya zo ko dama a lokacin da yake neman abin nan shi na farko da za a zaɓe shi na farko ya yi alkawarin cewa in an zaɓe shi ya kashe wannan abubuwa to wannan kuma ya yi kokari kwarai da gaske to abin da sa ya samu abin nan a supportin baƙaƙe kwarai da gaske kenan cikin wannan zaɓen da aka yi saboda ya dakatar da wannan ya bar an bari kuma even though an bar wannan abin a ya sunan shi zan ce crime ɗinmu na new york har yanzu yana ƙasa. kana duk da abubuwan da suka haro 'yan kwanakin nan? eh kwanar a ah, to ai wannan koya za a yi da an samu ah, matsala nan da nan akwai abubuwan da zai faru wannan abin da ya faru ai irin abu da ba yadda za yi a tsare ne ka fahimta mm. don ba kamar wani ne da ya zama na 'yan sanda suna sun bi shi ko sun manita ɗin shi bane a ah, new jersey ma ya fito ai ba nan ga new york ɗin mu yake ba

gaida Ladan Ibrahim a yawa da bakunsa Malam Nasihu na jami'ar wato New York kenan. Wani bincike da hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta gudanar tsakanin 'yan gudun hijirar Rohingya da suke zaune a Bangladesh wanda yawansu ya haura rabin miliyan ya nuna kashi ɗaya cikin uku na suna fama da rauni kuma suna buƙatar taimako na musamman. majalisar ɗinkin duniya ta ce sama da 'yan gudun hijira rohingya 600 ne suka isa bangladesh daga myanmar tun ranar 25 ga watan agusta ga fasarar rahoto lisa schlein wace na fasara kuma na gabatar ta aiko mana daga geneva an gudanar da wannan binciken ne a sansanin kutupalon da matsugunin 'yan gudun hijira na wucin gadi da kuma wuraren duban lafiyarsu a coq bazar Hukumar 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya tare da hukumar ba da agaji ta Bangladesh ne suka yi haɗin gwiwa wurin gudanar da wannan binciken. Hukumar 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce sama da mutane ɗari aka ɗauka suna shiga wuraren kwanan 'yan gudun hijiran suka tattara bayanan iyalai sama da dubu ɗari da ishirin da yawansu ya kusa dubu ɗari biyar da goma sha takwas. kakakin hukumar 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya da ake kiranta Duniya Aslam Khan ta ce akasarin waɗanda suka fara isa Bangladesh mata ne da yara. Ta faɗawa murya Amurka cewa an shirya wannan binciken ne domin gane rauni da mutanen suke fama da su da kuma gane irin taimakon da suke bukata. And according to the data so far collected, we have a number of household headed by single mothers. kuma a cewar bayanan da muka riga muka tattara mun gano mata da ba su da maza kuma ba su samun taimakon mazaje su ne ke rike da wasu iyalan akwai wasu yara kuma su ne ke kula da ƙanninsu ƙanana kana akwai tsofaffi da suke kula da jikokinsu ba tare da taimakon matasan da ke cikin iyalansu ba saboda an kashe su ko kuma sun ɓace ma juna Kan ta ce mutane suna fama da nakasa da dama, kana wasu yara kuma sun ɓace wa iyayensu. Ta ce waɗannan mutane baki ɗaya za su buƙaci taimako na ceton rayuwarsu. Kan ta ƙara da cewa za a raba sakamakon binciken da aka gudanar zuwa ga gwamnati da duk wata ƙungiyar ba da taimako. Ta ce tsarin bayanan da aka tattara zai ba ƙungiyoyin ba da taimakon dama auna taimakonsu zuwa ga inda ya dace. to madalla fasarar rahoto lisa schlein wakilin murya amurka a birnin geneva waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen hausa da muryar amurka a birnin washington dc yanzu ko karfe goma kenan da minti goma sha tara na safe a nan washington ga shirinmu na gaba jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar amurka Shirin duniyar Amurka na wannan mako zai yi waiwaye ne domin dubi kan cika shekara guda da aka yi bayan zaben shugaban ƙasa a nan Amurka. Inda shugaba Donald Trump ya shammaci Amurkawa da duniya baki ɗaya ya lashe zaben ƙasar. To sai dai wasu na ganin watanni taran da ya kwashe yana mulki sun fuskanci tarnaki. Ko da yake yayin da wasu ke ganin ya samu damar aiwatar da wasu tsare-tsarensa. Wasu na ganin ya faɗi ƙasa warwas wajen cimma burinsa. Yau a kan wannan batu za mu tattauna a shirin duniyar Amurka sunana Mahmud Lalo. Shekara ɗaya da ta gabata takamaimai a ranar 8 ga watan Nuwamba, shugaba Donald Trump ya yi bazata ya zama shugaban Amurka na arba'in da 45 abinda mutane da dama ba su yi tsammani ba. To all Republicans. ga ɗaukacin 'yan republican da 'yan democrat da 'yan takara masu zaman kansu a duk faɗin ƙasar nan ina kira gare ku da cewa lokaci ya fayi da za mu haɗa kanmu mu zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya a lokacin bikin rantsar da shi shugaba trump ya sha alwashin daɗaɗawa amurkawa musamman waɗanda suke rukunin ma'aikata da suka bashi damar samun nasarar politicians prospered 'Yan siyasa sai cin karensu suke ba babbaka a yayin da ayyukan yi ke komawa kasashen ƙetare, sannan kamfanoni suke ta durƙushewa. Nasarar da Trump ya samu ta yi nuni da yadda aka samu sauyi a fagen siyasar Amurka, in ji John Ferry, wani mai tsara dabaru a jam'iyyar 'yan Republican. Ina ganin duk wani ɗan Republican da ya kaɗa ƙuri'a ya zama tamkar wanda ya zaɓi Trump ne. saboda haka duk wani ɗan republican da ya soki trump suna ganin hakan tamkar ya zage shi ne to gwamnatin ta trump ta fara fuskantar kalubale ne bayan da aka gudanar da wani gangamin nuna kin jininsa da kuma takaddama kan adadin mutanen da suka halarci bikin rantsar da shi kamar yadda tsohon sakataren yada labaran fadar white house sean spicer ya bayyana a lokacin wannan shine taron jama'a mafi girma da aka taba gani a bikin rantsar da shugaban kasa fakat To amma da farko shugaban ya samu wata gagarumar nasara bayan da ya tabbatarwa da alkali Neil Gorsuch da mukaminsa a kotun kolin kasar. Sannan ya fara samun yabo kan yadda yake tafiyar da tattalin arzikin Amurka da yadda kasuwar hannayen jari ta bunƙasa da kuma nasarar soji da yake samu akan mayakan IS. To sai dai shugaba Trump da mukarrabansa 'yan Republican sun fara fuskantar koma baya ne bayan da yunkurin soke shirin kiwon lafiya mai rahusa na Obama kiya ya citira a majalisar dattawan kasar. a cewar alan lichman na jami'ar amurka hakan ya dakile manufofin shugaban ba a taɓa samun wata gwamnati mai mulki da ke da rinjaye mara tasiri kamar gwamnatin trump da jama'iyyar republican ba wacce ke da rinjaye a majalisar dokokin amurka halayyar shugaba trump ta amfani da kafar twitter ta ɗauke hankula sosai baya ga kalaman da ya furta masu cike da takaddama bayan rikicin da ya barke a birnin charlottesville na jihar virginia akwai mutanen arziki a duka ɓangarorin. Waɗannan al'amura sun sa farin jinin shugaban ya ragu sosai a cewar Larry Sabato na jami'ar jihar Virginia. Akasarin Amurkawa sun yi amanar cewa Donald Trump baya taɓuka komai a matsayinsa na shugaban ƙasa. Sun ƙalubalanci yunƙurinsa na samar da ayyuka wanda yake taɓarɓarewa a maimakon ya bunƙasa. Sai dai duk da haka ire-iren tarukan da Trump ke yi masu kama da na gangamin yakin neman zaɓe sun ƙara mai farin jini a tsakanin magoya bayansa tare da samun goyon bayan 'yan jam'iyyarsa ta Republican da ke majalisar dokokin Amurka a cewar Matthew Dalek na jami'ar George Washington. Saboda yakan samu kashi 35 zuwa 38 cikin 100 a matsayin masu goyon bayansa, hakan ya sa ya zama abu mai wuya ga 'yan Republican da ke majalisar dokokin su yi fito na fito da shi a fili. Sannan baya ga haka, batun binciken badakalar Rasha na cewa ta tsoma hannu a zaben Amurka na bara na barazana ga fadar White House. wanda hakan ya sa aka kasa gane ina ma gwamnatin ta Trump ta dusa kamar yadda Sabato ya jaddada. So can he turn Abin tambaya a nan shine shin zai iya sauya al'amuransa? Amsa ita ce eh. Uh, za a iya sake zabensa? Wannan haka yake domin abu mai wuyar shine a zaɓe ka a karan farko. Amma kuma yana dagula al'amuransa da kansa wajen ƙoƙarinsa na tallata manufofinsa da samun rinjayen majalisa a hannun 'yan Republican da kuma samun damar a sake zabensa. Masu sharhi da dama na ganin zaɓukan gwamnonin jihar virginia da na new jersey da aka yi a ranar talata waɗanda 'yan democrat suka lashe tamkar zakaran gwajin dafi ne kan gwamnatin ta trump duk da cewa wasu na kallon lamarin a matsayin akasin haka to koma dai menene nasarar da shugaba trump ya samu a zaben amurka a bara wani batu ne mai cike da tarihi a fagen siyasa amurka amma kuma tasirin nasarar akan ƙasar da ma duniya baki ɗaya batu ne da ke cike da alamomin tambaya. jama'a da kuma aka muka kawo ƙarshen shirin duniyar amurka na wannan mako sai kuma wani jiko idan allah ya kai mu yanzu a madadin ibrahim kalmasi garba da jim malone da kuma julie levis gresham da suka taimaka wajen ɗawainiyar kawo muku wannan shiri ni mahmud lalo nake cewa mu huta lafiya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc to madalla yanzu kuma kafin mu ci gaba ga wannan sako. To mai gida a dawo lafiya. To shi mai saurare ya san cewa haɗura a kan hanyoyinmu na hallaka bayan Allah fiye da wasu manyan cututtuka. Shin ka san cewar sama da mutane dubu uku ne ke mutuwa a duk rana ta Allah? Ka san miliyoyin mutane ne ke fama da nakasa sakamakon haɗura a kan hanya a duk shekara. A saboda ganin yadda za a rage haɗururruka a kan hanyoyi, sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC ya kirkiro da wani sabon shiri mai suna a dawo lafiya. Baba dawo lafiya! To baban mayar Allah kare a dawo lafiya. Za mu gabatar da wannan shiri ne a shirinmu na hantsi a kowace ranar Talata. Za mu yi ƙoƙarin tattaunawa da mahukunta da masu ruwa da tsaki a kan zirga-zirgar ababen hawa don rage haɗura kan hanyoyinmu. Kada a mance shirin a dawo lafiya zai zo muku ne a shirin hantsi na kowace ranar Talata. Misali karfe takwas na safe agogon Najeriya da Nijar, bakwai na safe agogon Ghana da GMT. To madalla yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonni da kuka aiko mana. Sakonmu na farko ya fito ne daga Bala Muhammad Dambam jihar Bauchi ya ce fatan alheri VOA Hausa Allah ya kawo ɗaiɗaito tsakanin makiyaya da gwamnatin jihar Benue. Sako na gaba na cewa zaben Aminu Bello Masari da muka yi a matsayin gwamnan jihar Katsina hakika mun yi zaben tumun dare domin ɗimbin jama'a muna yin da mun sani gami da yin nadamar zaben shi To amma insha Allahu za mu canza shi da mafi alheri a shekarar 2019 domin ya gaza kawo mutumin na tsira daga Haruna Muhammad Katsina shugaban kungiyar muryar jama'a. Wannan saƙon na cewa muna fatan taron kare muhalli da ake gudanarwa a birnin Bon na ƙasar Jamus kwalliya za ta biya kuɗin sabuli kai har ma man shafi kuma muna fatan Allah ya sa a kammala taron lafiya abin son amin. Saƙo daga Malam Ridwanu Sa'idu Gayari da Aisha Alhaji Lawali duk a jihar Zamfara, Najeriya. Wannan sako da ya fito daga Isuhun Dila Faki ya ce, "Da Allah VOA ku gaya wa gwamna Malam Nasiru el Rufayi na jihar Kaduna cewa ya yi wa Allah da annabi ya kawo ziyaran gani da ido a makarantar sakandare na garin Faki domin ganewa idanunsa halin da wannan makarantar ke ciki na mummunar lalacewa da ba za ta musaltu ba. Sako na gaba na cewa Salam VOA Hausa sukar da shugabannin kasashen tanzania da uganda suka yi ga shirin kotun hukunta manyan laifuka na ƙasa da ƙasa na tuhumar zarge-zargen take haƙƙin bul'adama a ƙasar burundi bai zo mana da mamaki ba ganin yadda ko da yaushe ayyukan kotun kan fi karkata kan kasashen nahiyar afirka kaɗai sako daga adamu habu umar enyaga ƙaramar hukumar taura jihar jigawa wannan sako ya fito ne daga sani muhammad chindo daga unguwar karufin madaki a Bauchi tarayyar Najeriya ya ce hakika cafke 'yan fashi da makami 42 da rundunar 'yan sandan Najeriya na jihar Bauchi ta yi abin yabawa ne daga ƙarshe nake kira ga rundunar da ta ƙara kaimi wajen farautar irin waɗannan ɓata gari don samun zaman lafiya. To madalla yanzu kuma ga labarai a takaice. shugaban amurka donald trump yau ya sauka manila domin halartar taro tare da shugabannin kasashen kudu maso gabashin asiya jirgin na shugaban amurka ya sauka manila ne kafin karfe 6 na yammacin can kasar ya kuwa sauka ne bayan da kusan mutane da yawansu aka kesta sun kai 3,500 'yan kasar ta filifino suka yi zanga-zanga zuwa ofishin jakadancin amurka da ke kasar. duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan lokaci sai kuma gobe za ku ji wasu abokan aikinmu a madadin kowa da kowa na sashen hausa na murya amurka baba ya kuma kiri ne ke sallama da ku a huta lafiya.